kofin zakarun nahiyar turai wato yobu champions league na shekara 2017 zuwa 2018 matakin wasan zagaye na 16 wasan karo na biyu inda aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psg wato paris saint germany na kasar faransa da kungiyar kwallon kafa ta real madrid kungiyar kwallon kafa ta real madrid din na kasar spain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta paris saint germany da kwallo biyu da daya inda hakan ya bata nasarar zuwa zagaye na gaba wato kusa da na kusa da na karshe kwata final inda aka rawa su da farko kungiyar kwallon kafa kafa Real Madrid din ta doke kungiyar kwallon kafa ta PSG din a gidanta da kwallo uku da daya hakan ya bada dama Real Madrid tana da kwallo biyar ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG tana da biyu har ila yau ajiyar kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a kasar Ingila sun tashi can jiran babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Porto amma duk da haka kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din ta samu nasarar zuwa zagayen gaba domin tun a gidan kungiyar kwallon kafa ta FC Porto na kasar Portugal a karawarsa ta farko aka lallasa Porto da kwallaye biyar da nema yau kuma za a ci gaba da fafata a sauran wasan inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila a kasar Ingila za ta karbi bakuntin Juventus na kasar Italy wanda a karawa su ta farko suka tashi can jaras biyu da biyu haka kuma a kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Manchester City suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Basel na kasar Switzerland inda a karawan farko Manchester City ta doke Basel da kwallaye hudu da nema idan muka leka nahiyar afirka kuwa a nan ma ana fafatawa a gasan cin kofi na zakarun nahiyar afirka wato caf confederation ko kuma caf a wasan caf da ake fafatawa na shekarar 2017 zuwa 2018 inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta itoile na kasar sahel na kasar tunisia ta samu nasara akan plateau united na tarayyar nigeria da kwallo hudu da biyu a karawan farko ita kungiyar kwallon kafa ta yon afirka na kasar tanzania ta doki wata sha kashi ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta botswana wato kungiyar kwallon kafa ta township rollers da ke botswana da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta horaya na kasar guinea ta doki kungiyar kwallon kafa ta generation na kasar senegal da kwallo biyu da ɗaya ita ko kungiyar kwallon kafa ta alhali ta kasar masar ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta monana da ke kasar gabon ne da kwallo hudu da nema za a dawo ci gaba da wasan a na biyu nan gaba har ila yau a yau din Najeriya za a fafata a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Afirka inda kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire Miracle na Najeriya za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta MC alger da misalin karfe shida. Sai wasan da ake fafata duka a tarayyar ko kuma a nahiyar afirka a wasan confederation wasu wasan kasar cin zakarun nahiyar yankin afirka inda kungiyar kwallon kafa ta energies na kasar benin na kasar benin za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta ehimba na tarayyar nigeria sai kungiyar kwallon kafa ta al ittihad da ke kasar libya za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta akwa united da ke tarayyar nigeria har ila yau din muna tarayyar Najeriya inda a yau ne Laraba kofin da aka sa a gasar cin kofin zakkar ko kuma kofin da aka sa a gasar cin kofin duniya da za a yi shi na kacan kasar Rasha na shekara 2018 zai iso tarayyar Najeriya din hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya wato NFF ta bayyana haka a shafinta na yanar gizo a ranar Talata cewa kofin zai iso a filin jirgin sama na Dr. Namdi Azikiwe da ke can birnin tarayya Abuja da misalin karfe 11 na safiyar nan inda ministan harkokin matasa da wasanni Solomon Dalon da sakataren harkokin jakadancin Najeriya Olosade da kuma shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta tarayyar Najeriya a Maju Phoenix za su karbi tawagar hukumar kwallon kafa ta duniya wanda suka taho da kofi daga bisani daga bisani su isa Bil'in su isa transcorp hilton hotel don taron manema labarai da shugabannin kamfanin coca-cola za su yi da da su wayannan wanda suka taho da kofin da jama'a daga nan kuma da tawagar za ta daga nan kuma tawagar za ta tafi fatan shugaban kasa muhammadu buhari don jawabin maraba daga gare shi a ranar juma'a kuwa tawagar za ta tafi kasar ko kuma za ta tafi jihar lagos ne don ganawa da gwamnan jihar ta lagos a womi ambode da kuma don marhaban ga tawagar da suka taho da kofin a ranar asabar za a yi gangami a dandalin a balewa square da ke can ikon kafin kofin tabbar najeriya da yammacin inda za ta zaga birane 91 a kasashe 51 a cikin nahiyoyi shida da muke da shi iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya